facebook ya ce ya kirkiri wata sabuwar manhaja app da za ta taimaka wa 'yan kasuwa wajen haɗe shafinansu na facebook da messenger da kuma instagram guri ɗaya kamfanin da na ƙoƙarin taimaka masu gudanar da kasuwanci ta kafafen sadarwa su riƙa bibiyar kwastomomin su ta yanar gizo a yau alhamis ne facebook ya ce masu kamfanoni za su iya haɗe shafinansu guri guda ta yadda za su samu sauƙin yadda kwastomominsu ke mu'amala a shafukan sadarwa guda uku na kamfanin lokaci ɗaya. Yanzu haka duk kamfanin da yake amfani da wannan sabuwar fasaha zai samu kundin ajiye saƙonni guda ɗaya wanda duk saƙonnin da aka tura masa daga shafunan uku zai iya gani. Haka kuma kamfanin zai iya ganin duk wani sharhi ko tambaya da mutane suka kafe. ta yadda kamfani zai iya rubuta amsa ba tare da ɓata lokaci ba. Masu kamfanoni za su iya sauke wannan manhaja ta kan wayoyinsu domin fara amfani da ita cikin gaggawa.